الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na babban malami Muhammad Abdulbaki. Allah subhanahu ta'ala ya saka masa da alkhairi a yau 26 ga watan Rabi'u Thani shekara ta 1400 da talatin da bakwai da hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar biyar ga watan biyu shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam muna nan a shafi na sha tara a ƙarƙashin babi na sha tara babul hafi ala ikramil jar babin da ke kwadaitarwa kan martaba da girmama makoci wa bai da kuma bako wa qaulil khairi da faɗa abin da yake alkhairi wani luzumus samti ko kuma mutum ina ce wa shiru in abin da zai faɗa ba alkhairi ba ne wa kaunu zalika kullihi min al'iman da zamantowar hakan baki ɗaya ina daga cikin imani a ƙarƙashin wannan babi mun karanta hadisi ɗaya shine hadisi na 29 hadisin abu huraira yau kuma za mu karanta hadisi na biyu a ƙarƙashin wannan babi wanda shine hadisi na talatin a jerin hadisan da muka karanta mala ya ce hadithu abi shuraihil adawi hadisi na talatin shine hadisin baban shurai al’adawu wanda ake jingina shi zuwa ga ɓangaren adawi ƙala ya ce sami'at udhnaya kunnuwa na biyu sun ji wa absarat ainaya kuma idanu na biyu sun gani حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم a daidai lokacin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi magana faƙala sai ya ce irin abin da bahaushe yake cewa ni ganau ne kuma ni jiyau ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to shine zai faɗi magana an fahimta ku من كان يؤمن بالله واليوم الآخر duk wanda ya kasance yana ba da gaskiya da Allah da ranar lahira falyukrim jara to ya girmama makocinsa ya martaba makocinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir kuma duk wanda ya kasance yana ba da gaskiya da Allah da ranar lahira falyukrim baifahu ja'izata to ya girmama baƙonsa da yi masa kyautarsa Ƙila wa ma ja'izatu ja'izatuhu aka ce ya manzan Allah mecece kyautar baƙo ya rasulullah ya manzan Allah qala yawmun wa layla manzo yace abinda za a bashi a tsawon yini da dare kwana guda wadiyafatu karɓar ko kuma na ci gaba da bashi abin da zai ci ya sha talatatu ayyam iya kwana uku ne fama kana wara a zalika abin da ya ƙaru bayan haka fa huwa sadaqatul alai in an masa sadaka akai masa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir kuma wanda ya kasance na ba da gaskiya da Allah da ranar lahira falyaqul khairan aw liyasmut to ya faɗi alkhairi ko kuma ya yi shiru malaci ce akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi fi kitab al-adab a bangaren da itattara hadisan da suka shafi ladaba na addinin musulunci shine kitab na 78 babu Manka na yu'minu billahi wa yawmil akhir fala yu'dhi jara ya kuma kawo wannan hadisi a ƙarƙashin babin da ke cewa wanda ya kasance na ba da gaskiya da Allah da ranar lahira kada ya cutar da makocinsa wannan lafazi da muka ji shine lafazin ruwayar imamul bukhari kamar da muka saba za mu ji akwai bambanci ko babu da lafazin ruwayar muslim kasancewar sun yi tarayya wajen rawaitar wannan hadisi kamar yadda muka sani malai ke cewa ana iya cewa bukhari da muslim sun haɗu a kan rawaitar hadisi kasancewar sun ji daga tushe guda hadisin daga abi shurai ne yadda yake a cikin bukhari daga abu shurai haka ma a muslim yake daga abu shurai da haka sun yi tarayya wajen rawaitar wannan hadisi to can alafazin imam muslim an ce an abi shuraihil khuza'i nan kuma aka ce da mu hadisu abi shuraihil adawi ko to khuza'a kabila ce a ƙarƙashin kabilar ana samun wato ɓangare-ɓangare to shi a ɓangaren ƙabilar kuza'a ina ɓangaren al'adam kama ka cewa to anin a ƙabilar hausawa da ake cewa akwai banza bakwai akwai gaske bakwai ɗin ko? eh hausa bakwai to a irin wannan za ka tara ana ɓangarawa ɓangare-ɓangare haka in ma wata kabila ce ka ɗauka ba su ba za ka tar da irin wannan in kabila ta girma za ka tar da ita tana da rassa to a cikin kabilar khuza'a ɓangaren rashin adawi yake to shi wannan abu shirai kamar da muka je a lafazin da muka karanto yanzu ya ce na sun ji idona ya gani ko to amma a lafazin ruwayar imamu muslim da ya ce an abi shura'il khuza'i mun ji bambancin wancan adawi nan kuma khuza'i annan sallallahu alaihi wa sallama kawai da aka kawo ka ce hakika annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce saboda in ka koma lafazin ruwayar muslim ba za ka tarar da wannan sami'at udhnaya wa absarat ainaya hina takallama annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka tarar da wannan kun ga da bambanci sannan a lafazin ruwayar muslim da yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir sai yace yuhsin ila jari nan kuma sai aka ce yukrim jaru sannan bayan haka da aka ce wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu haka yake a lafazin ruwayar muslim babu ƙarin falyukrim dayfahu ja'izatahu kalmar ja'izatahu da take gaban mu nan in ka koma lafazin ruwayar muslim ba za ka tarar da ita to bayan an faɗi falyukrim dayfahu ja'izatahu ai su sahabban aka ce sun tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ko qila wa ma ja'izatuhu ko ya rasulullah sai aka ce da manzon Allah to wacce ce ko mecece kyautar bako sai ba da amsa qala yawmun wa layla ko wa dhiyafatu thalathatu ayyamin fama kana wara'a zalika fa huwa sadaqatun wannan da tambayar da amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar in ka koma ruwayar muslim ba za ka tarar da su ba an fahimta kai tsaye sai tafi cewar wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan maimakon auliyas mut anan can kuma auliyas hut za tarar an gane ku a maimakon auliyarsu to wadanda su ne bambance-bambancen da ke cikin lafazin ruwayar bukhari da lafazin ruwayar musulun amma dai sun haɗu a kan rawaitar hadisin daga tushe guda abu shirai an fahimta kuma in ka kalli hadisin abinda da yake tattaunawa dai magana ce kan haƙƙin baƙo, makoci ko yadda ya kamata a musulunci da kuma maganar kai in za ka yi magana me ya kamata ka faɗa ko cancanta ka faɗa me kuma bai cancanta ka faɗa ba to akan wannan suka yi wato tarayya wajen rawaito wannan hadisi sai sharhin hadisi mun ce alja'iza da aka ce falyukrim daifahu ja'izatahu malamai suke ce abin da ake nufi da ja'iza kyauta ta girmamawa shi yasa aka yi jarrabawa ta yara wannan ranar da ake cewa uh, price and giving day ko da ake abin nan ranar wato taron farin ciki da murna da ba da kyaututtuka ga wanda suka yi bajinta to ana kiranta ja'iza da larabci mana kyautar martabawa da girmamawa to baƙo ya cancanci a yi masa kyautar martabawa da girmamawa a musulunci haƙƙi ne akan wanda aka zo masa bakunta ya yi wa bakon da ya zo masa kyautar martabawa da girmamawa musulunci ya ɗora masa wani an fahimta shi ne ja'iza ɗin to shi ne sai malamai suka ce idan aka kalli hadisin yana ilmantar da mu al'ummar musulmi ne da sanar da mu haƙƙin makoci akan makoci da kuma haƙƙin baƙo kan wanda ya baƙunta tare da yi mana bayanin abin da ya tattare kyawawan ɗabi'u da halaye ta ɓangaren magana da cewar abin da musulunci ya buƙaci ɗansa iyi a kasancewarsa musulmi ya kame daga faɗar abin da ya san sharri ne ko ɓarna ya kuma faɗi abin da ya tabbatar da cewar alkhairi ne to wannan a dunkule shine saƙon da wannan hadisi ike bamu gabar wanda ya kasance yana ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ya girmama makocinsa haƙƙin makotaka take magana gabar wanda ya kasance yana ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ya girmama baƙonsa da yi masa kyauta tana magana akan haƙoƙin baƙo tare da bayanin cewar ina da dama akan wanda izo na a ci gaba da martaba da girma shi har a kai kwana uku mafi zama lallai dare guda abin da ya ƙaru a kai zuwa kwana uku abin da ya haura kwana uku a gaya mana sadaka ce to sai aka samu wato tattaunawa tsakanin malamai na musulunci akan wannan al'amari cewar to da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya kasance yana bada gaskiya da Allah da ranar lahira ya girmama baƙonsa da yi masa kyautar martabawa sai mafi yawancin malamai masu zuzzurfar fahimta ta addinin musulunci suka tafi akan cewa girmama baƙo da ya masa wannan kyauta abu ne wanda an so ba tilas dole ba ne me yasa kuka faɗa ka suka ce e, ai duk abin da za a ce ka girmama ka kyautata sai suke fahimta cewar ba a amfani da su a abin da yake tilas dole wanda ya kasance yana ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ya girmama bakonsa wanda ya kasance yana ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ya kyautata wa bakonsa ko ya kyautata wa makocinsa misali sai suke cewa ka jana magana ka kyautata to ba magana ta ci tilas dole ba wasu haka suka tafi akan wannan fahimta cikin malamai saboda haka sai suke ganin cewar in an ce ka kyautata ka girmama ko ka martaba kamar wani ɗan ba ka dama ake ba ka zaɓi ake in ka so ka kyautata masu in ka zo ka martaba shi sai suke ganin cewar bai zama dole ba a kone suka tafi akan wannan fahimta amma wasu daga cikin malamai suka ce wannan fahimta ba ita ce daidai ba girmama bako suka ce dole ne da mai kuka dogara suka ce umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ku girmama baƙo wanda ya kasance yana ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ya girmama baƙo sai suka ce umarni manzo Ya ce girmama baƙo batun ka fahimci cewar ya ce ka girmama shi cewar in kaso ka yi in baka so ba bai taso ba saboda umarnin manzo lalle a yi aiki da shi sai da wani dalili da yake nuna ba lallan ba suka ce saboda wannan ya zama lallafin cewar wannan kyautatawa ta dole ce ba kuma shi ba har ma makoci da aka ce a girma makoci lallai ne ba in kaga dama ba ne ba an so ba ne wajibi ne suka ce abu na biyu da ya sa maka ce dole ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya wannan aikin na girmama baƙon da martaba maƙocin cewar alama ce da take nuna akan imanin shi wato ainihin bawan da i haka don ce aka yi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim baifahu sai suka ce abinda aka goya da cewar wanda ya kasance na bada gaskiya da Allah da na lahira ga abinda aka ce to ya zaka ce in kaso ku? sai suke fahimta cewar ko da aka ce in yin haka in kai haka zai sa imanin ka ikika ma'ana da zaka yi bako baka girmama shi ba za a ce ai ka kafarta ba an fahimta ko ba za a ce ka fita daga musulunci ba sai da ce baka yi abinda yake kanka na haƙƙi ba sai suke fahimta ce to wannan cewar da aka yi wanda ya kasance na ba da gaskiya da Allah da ranar lahira abin da zai cika maka imaninka a lalle ka tsaya ka yi shi ba abu ne da za ka ɗauke shi lakwalakwa ba ka ce in kasu ai shi ba su ake komai zai yi cikakke ba ya zama ya ɗauki ɓangaren kasawa ba yasa suke cewa to su suna ga lalle a abu na uku da suka dogara da shi suka ce manzo sallallahu alaihi wasallama a hadisin ya ce abin da ya karu akan kwana uku sadaka ce kenan abin da ya gabata kafin kwana uku dole ne an fahimta suka ce su haka suka fahimci in ko ba haka bai da ma'ana suka ce a ce sadaka ne in duk da na farkon da wannan sadaka ne ba ma'ana a rama an fahimta shi yasa sai su suka taba kan cewa a ah, dole to malam ibnu hajar Allah ya ji kansa da rahama a cikin fatul bari da yazo karkashin wannan matsala bayan bayanan cewar akwai wanda suka tafi akan tilasci wasu suka tafi akan ibada ce ta wato martabawa da kuma wato zaɓi aka baka sai ke cewa abin da ke akwai shine idan ka kalli abin da ya shafi girmama bako akwai abin da yake na tilas dole a kanka kai da kai bako akwai kuma abin da yake in wani ya ya ɗauke maka akwai kuma abin da an so ka yi wa bako idan muka kalli cewar lalle ka yi wa bakonka kyautar martabawa dare da yini ma'ana a ƙaranci a karancin abin da za ka bakon ka ran da ya zo ka karbe shi ya sami abincin daren da yinin wannan dole ne a kanka gwargwadon iko abin da ya ƙaru ita fi zuwa kwana uku ina nan a kanka amma in ba za yi a gurinka ba wani ya ɗauke maka ko kuma bayan abin da ya ƙaru da kwana uku da aka ce in ka yi sadaka ne sai wani ya ce to sadakan nan a taho ni zan yi ta baro gidan wani to zai iya ɗauke maka ba za ce ai tunda ba ba bane ba za ka ɗauke ba an fahimta ku sai dai shi baƙon wanda yi baƙon sai shi zai a za ka iya kai haka kamar da taɓa gaya mana gwamna daga cikin gwamnonin sayan na umar da wanda aka tura masa daga wato ainihin wajen umar a matsayin mai bibiya da sa ido akan abin da yake na shugabanta inda aka ce shugabanta da ya kwana uku mutanen garin saka suke cewa da Allah in zaka wuce kwanakin nan da kai dawo gurinmu wannan gwamnan namu iya dan zaman da kai ka a cikin hali mawuyaci kaga wannan suna cewa bari mu dauke wancan abin da annabi ya ce in ya karu sadaka ne tunda yayi iyayinsa ya iya yin na kwana uku to dawo gurinmu mu mai sadaka kaga sun ɗauke masa kin daga shi yayi sadaka to akal wannan wannan na tilas dolan na kwana guda mafi karanci mafi yawancinsa kuma zuwa kwana uku abinda ya karu wani ya iya ɗauke maka in kuma kai kai kayi abinda aka so to shine yake cewa za a iya samu akwai tilas dole a kanka kai da kai bakon akwai kuma abin da yake wani ya iya ɗauke maka akwai kuma wanda an so kai dama dai an fahimci bayani kaga ya kalli maganganun na malaman guda uku ko guda biyu na farko ya haɗa su ya ce duka kowanne da inda ya sa gaba sannan kuma ya ƙara da wani so da haka akan al'amarin karɓar baƙo wannan shine tsarin da musulunci ya shimfiɗa mafi ƙaranci tilas dole akan wanda ya bako ya karbe shi na tsawon yini da dare mafi yawancin tilas din iya makurarsa kwana uku dare uku da yininsa abin da ya ɗoru in ka sadaka kai in ka ba za ka iya sadaka ba ga ya masa muna da kasuwar kurmi muna da ta ƙofar wambai akwai ta sabon gari muna kuma da takantun kwari akwai mata yan kaba ko muna da kaza muna duk sai ka gaya masu in bangaren gwari zai yi inda ya fi ido ya je ya gani in bangaren abin da ya shafi yadi zai ya fi ido ya je ya gani to haka to wannan shine abin da malamai suka faɗa a ƙarƙashin wato anin tattaunawar da aka samu tsakaninsu saboda haka dai abin da ya dace da musulmi da sanda ake bayani irin wannan ya yi ƙoƙarin ganin yayi shi ta salo mafi cika in dai da yadda za a yi ka sauki baƙonka ka karɓe shi karɓar ranar farko ta tilas dole ka yi karɓar kwana uku ta tilas dole mafi yawanci kake iya yi ka yi kakka kasa kakka kasa sare idan da damar da za ka iya masa ta sadaka ko da na wasu kwanaki ne ba a ce kai ma ka saba masa ta zarce ba an fahimta ko kashan takar da shi ya zama ma bai fahimci mai abin da addinin ya tsara ba shi kansa tunda wani zai iya jahiltar haka a to in kai masa na wannan kwana ɗaya kai masa na kwana biyu kai masa na kwana uku ce to abin da yake na dole makurarsa kwana uku na yi aka tura kuka kai sati su ce na yi sadaka har kwana hudu yanzu kuma ba maganar lallai a kai na. an fahimta kaga zai fahimci cewa ashe ma akwai tilas dole shi ma ina da geji na ƙasa ina da geji na sama sannan kuma akwai na sadaka duk an mun yanzu ana ga mun hanyoyin kasuwa da kuma dabarun kasuwanci da kaza kaza kaza to lallai ashe musulunci yana da tsari akan wannan abu yayi ilimin abu in da bai sani ba in kuma ya sani ka da da masa a aikace da theory yake da shi yanzu kuma an zo fagen practical an fahimta ko to wannan kenan to sai malamai suke cewa har wa yau ta bangaren abin da ya shafi shi bako wannan bayanan kenan ta bangaren abin da ya shafi kuma makoci malamai suka ce shi ma in aka tsaya aka kalle shi daga cikin abin da yake da fito da ƙarfin haƙƙin makoci akan makoci hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa mala'ika jibrilu bai gushe ba ya nemi wasici game da haƙƙin makoci ya wasici game da haƙƙin makoci har sai da nazaci za a kai ga mala'ika jibrilu ishe da ni idan makoci ya mutu makoci zai gaje shi to amma ba a kai ga gaya mun haka ba amma wannan mai yake nunawa ƙarfin haƙƙin makoci akan makoci girman al'amarin a gurin musulunci wanda yasa sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikinsu ya kasance na da makoci wanda ma ba musulmi ba amma da an gabatar da wani abu da isa ba na kamar a ce yanka dabba ta kama ya yanka dabba da za a ci a gida to yakan ce an ɗeba wa ku makocinmu na kaza ba a ɗeba masa ba ce a ɗeba masa har wata rake tambaye su kai mai sa ka damu da duk sanda aka samu dama irin wannan ta an yanka wata dabba sai ka ce an ba wa maƙocinmu wani kuma gashi ba musulmi ba ce mu abin da manzo ya tafi ya bar mu kai ya ce malaika jibrilu bai gushe ba ya ne masa wasici game da makoci har sai da ya gaci za a kai ga cewar makoci zai gaji makoci mana su ma sun fahimci girman al'amarin daga gare shi cewar ba maganar cewar musulmi ne ko ba musulmi bane abin da yake da shi na haƙƙi a bashi kaci da damar da zaka bashi ka bashi kasha a bashi nono ne kai tafiya ka siyo jarka guda aka shashe a gida kuma da abin da ya dora akan wanda aka sha a miƙa wa makota a adama ce yau kasuwa ta buɗe. ka ɗan riko zabinka aka zo aka ɓararraka sun sha ƙanshi sun ji sun ga gittawa da su a sassa musu kamar da muka faɗa a karatun satin da sati biyu da ya gabata na cewar abubuwan da ake bukata ka yi ga makoci a matsayin haƙƙi da yake da shi a kanka to ɗin abubuwan duk suna tattara cewar eh wannan yana girman al'amarin haƙƙin makoci akan makoci kuma wani abu da duk musulmi ya kamata ya fahimta da zai da fito masa da girman al'amarin haƙƙin makoci duk wani wanda kake da shi a matsayin ɗan uwa na jini ko ɗan uwa na musulunci da ya zamanto cewar bai kasance dab da kai ba ga ka gashi ba makocinka ya fi zama dab da kai ga ka gashi ko da dangantaka ta jini bata hada ba amma addinin musulunci ya hada kuma ga zamantakewa ta dab da dab ta hada to yana da wani mahimmanci da a wasu lokuta ya kan fifici dan uwanka na jiki na jini kasancewar ya fi dan uwanka na jini da bai kusa da kai fuskantar rashin daɗinka domin duk sanda aka ce ga wani yaro a gidanka yana ta kuka ya ƙi bacci saboda ciwo shi ma sai ya ɗanɗano wannan abu don wani har za ka tara ya fito da gidan ya ce wai me ya samu wani ne yau yadda ba ku yi bacci ba su ma sun kasa yin bacci kukan ya dame su kuma shi ba ɗan uwanka ne na jini ba amma zamansa dab da ka ya sa sai ya san ba daɗinka kuma sai ya ɗanɗana haka idan kuka siyo itace wanda baya ci aka sa wuta yadda matarka take zubar da hawayen hayakin wannan in ya ratsa gangara katangan makocinka haka su ma za ka suna cewa kai wani irin hayaki ne yau ko yadda ka cuyar haka za su ci to haka wasu lokuta za ka tara abin da ya shafi alaƙar yaro da yaro yanzu na ɗanka zai kwaɓe nasu ya tafi yana kuka ai wane ne da ke ya hakuri kai ma ta nan kara ma dama wasan ku ya gaji haka kaga sun ji ba daɗin ka amma dai newa aka sau da harka ta yaro wani lokaci kuma nasu ne zai doke naka to waɗannan abubuwan da suke tsakanin makoci da makoci shine ake so ka tsaya ka kalla idan wannan zai ci wahalar nan taka to ya kuma daɗi zai zo ka hana shi ya abin da zai faranta man rai kuma zai zo ya ji wato shiru makatau a to ya kamata a ce yadda yake fuskanta irin waɗannan abubuwan to kuma idan abin alkhairi ta bangaren ka samu shi ma ya ɗanɗana shi ma ya ji to da haka an sa man shanu an dafa ya ga mai gani ƙanshi ko ta ina kuma kai gashi kun yi kwanan sha guda na mai shanun nan an ba masa abin da bai ku wato anin luda yi biyu ko kuma a zuba a leda ungo su ma sa sa a ko sa sa abincinsu an fahimta idan zama yadda yake fuskantar ba ka to kuma ya ji ka. to wannan sai sa sai a dinke a zama daya da zarar wata matsala ta same ka ina jin ta same shi da zarar wani alkhairi ya same ka ina jin ya same shi to amma in ba a samu wannan ba to shine sai kuma abuwa duk su bisu tabarbare to wannan na mana girman al'amarin haƙƙin makotaka a musulunci kuma kamar da muka faɗa malamai suna cewa idan abin ya haɗu ga dangantaka ta jini ga dangantaka ta addini ga zaman dab da dab to haƙƙin ya tafi ya kai iri uku haƙƙin kusancin na addini haƙƙin kusancin na jini haƙƙin kusanci na gurin zama in kuma ya zamanto musulmi ne kuma ga gida ga gida amma babu dangantaka ta jini to haƙƙin biyu ne in ya zamanto a'a ga gida ga gida amma ba musulmi ba ne kuma babu dangantaka ta jini to haƙin bai kai girman na wancan ba an fahimta fita ka za ka fahimci cewar kowanne yana da nasa kasan wannan bai hana makocinka wanda yake dab da kai a matsayinsa na wanda ba musulmi ba in ka ga abin da bai dace ba a tsawata a yi jan kunni misalin da zan bayar a nan a yanzu haka a gidana da haguna da dama na waɗanda muke zan da su ba musulmai ba ne amma yanzu dama na ne wanda muke zan da su ba musulmi ba amma hagun bayan waɗancan da ba musulman ba sun tashi musulmi ne suka mai gida to a cikin wannan wanda suke makwatakar da ne akwai randa ɗan ɗaya daga ciki sai zartar da shi da karta da abokinsa suna irin ɗan babbaga ta ɗinnan za a raba a kusa da gefen jikin gidana sun dan baro jikin gidan nasu sai na kira shi wannan dan makotan nawa sai ce ni na sani na da kai kana zuwa makaranta ba a rasa irin su assignment ba a rasa irin su komawa karatun da kai kai maimai don ya kwari ya inganci in ma ba wannan ba ba za ka rasa wani abu za ka iya yi da babanka ko babanka ko kai kanka za ka iya mura a gida shi wannan da kuka zo yanzu za ku yi wannan katin in kun yi kun gama me abin da ka cimma me amfanin za ka san sai ya ji nauyin abin da na gaya masa sai ba su ci gaba sai suka tashi ashe da ya tafi ya gaya babas shari'ai da na zo na tar da su kaza kaza suna kaza ga abin da na gaya masu sai ta taso sai ta zo guri na sai ta zuwa ta taimun godiya Allah ya saka min da alkhairi abin da na rubuta ce wannan abin da na gaya masa abu ne mai kyau wancan abin da ya kamata iya bari bai ba wannan abin zuwa gaba shi zai hana shi wancan kuma ya zama to an rasa shi an fahimta to wannan du haka yake kasance su waɗanda suka tashi wanda ke cewa su mada ba musulmin ba ne mun taɓa wata sallah daga cikin sallah da ake babbar sallah ce to ana ta suyan nama ko ina gari ya dime da kanshi su kuma ba musulmi bane dama bare su ma su zama gidansu da kanshi sai dai su ji kanshi to na sassa da an rarraba makota sai na ji na kwankwasa sai ɗaya daga cikin 'yan gidan sai ta buɗe sai na ce nama ne na kawo mu saboda doga shi an rarraba makota sai ta ce ba nan gidan ba ne ba nan gidan mai ce ba nan bane sai ta ma ta kofar sai ta sa sakata sai ta rufe ma'ana su ba za su ci wannan abin da zan ba su an fahimta ko to bayan mun yi haka da su sai su to ba koma sai zaman to shi dai in an yi irin wannan abin ba na aika amma kuma gidana da rijiya kuma sukan nemi mai ruwa a rasa ko bukatar ruwa ta kama kuma sai zuwa ce to gashi ba mu sami mai ruwa ba kuma ko zai mu zo gidanka mu ɗaya ruwa ta a zuwa ɗiba an fahimta ko to in ka wani abu ba da ka shi haka zama da makoci yake haka wata suka zo suna bukatar za su a masa kaya a kai musu nesa suke tunanin to wani mai mota za su samu ya ɗebar musu su na fahimci suna su yarabawa ne sai kuma na san cewar mala abubakar dogon bene limamin dogon bene a kone bai rabe da na sani ya sani ya iya rabanci ko da ba bai rabe ba ne kamar bai raban da aka haifa uwa da uba kuma na san yana tasi kuma na san ya san shi sai ce to aka samu wanda suke yare ɗaya sai sun fi fahimtar juna yawwa Kama gane shi ko yawwa sai na ce da Allah gashi gashi abin da makotana suke so sai neman waya sai ce ga yanar zai turo mun shi sai turo shi to su a gurinsu bukatar da ba taka ba ka ɗauki waya ka buga ka kira mutum ka gaya masa izo ba sauƙi ne da shi ba kuma sai a gaya mun ni na ɗauki ta na kira shi na kuma ce izo kuma yi sai ka zo uwa da ta haife su suke ta sun fa gode min an fahimta ko to irin waɗannan abubuwan da haka da haka ko bai musulunta ba irin wannan da zama ya haɗa to in ya bar nan ko kuma wani abu ya kama a tsakankanin su iso iso za a zagi musulunci da musulmi zai iya waɗanda ba su zauna da irin mu ba barki cewa ba haka ba ne in ya je na kudin gora zai ce a kuskure yake kuma wani da haka ma zai karɓi musulunci to waɗannan amfanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ya da mu irin wannan saboda amfanin da ke ƙarƙashin wannan cewar ka isar da sakon addinin a aikace in tsakaninka da musulmi ne dan uwanka za ku ji daɗin addini ya nuna muku yadda za ku karfafa junanku ku taimaki tsakaninku in wanda ba musulmi ba ne yana nuna kyan addinin da kake kai da nagartarsa to ɗan su ne irin abubuwan da a dunkule hadisin ya ƙunsa kuma su ne abubuwan da na ɗan rere ƙari akan waɗanda muka karanta a sati bin da suka gabata don kusan hadisin ɗaya ne sai bambancin sahabbai da wato ainihin suke bayanin abin da hadisin ya kunsa wannan shine abin da ya sauwaka abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure Allah ya yafe mana Allah ya samu dace da wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd wannan mai tambayar yake cewa da kyau yin rantsuwa da alkur'ani ko kuma annabi bisalam to tambayarsa ta kunshi abubuwa biyu me halaccin yin rantsuwa da alkur'ani me halaccin yin rantsuwa da annabi ko ma wani daga cikin annabawa a musulunce ya halatta ka rantse da alkur'ani in kai rantsuwa da alkur'ani rantsuwar ta yi don malamai suna cewa ana yin rantsuwa a musulunce da Allah ko a rantse da wata sifa daga cikin sufofinsa na biyu kenan ko kuma shine a rantse da Allah ko a rantse da sifa daga cikin sufofinsa waɗannan su ne rantsuwar da suka halatta a shari'anci za ka iya rantsuwa da Allah za ka iya rantsuwa da sifa daga cikin sufofinsa in ba wannan ba bai halatta to idan ka kalli maganar abin da ya shafi rantsuwa da Allah shine kamar ka ce billahi ko wallahi ko tallahi magana ka rantse da wata sifa daga cikin sufofinsa kamar bin Rahman ka rantse da safa daga cikin sufofinsa ta rahama da ake yi an gane ko wallazi nafsi biyadi da ake ce ka rantse da wata safa daga cikin sufofinsa na cewar rayukan bayi a hannun Allah yake har ma ka ce kai ka tabbatar wanda ka yake hannunsa to haka wanda ya shafi alkur'ani magana ce daga cikin maganganun Allah duk ma inda ka taba a ciki muqaddara ka ce ka rantse da inna anzalnahu ko ka ce na rantse da alqur'ani su kutun ɗinsa daga bango zuwa bango dukansa to ka rantsa ce ka rantse ne da sifa daga cikin subufin Allah saboda zancen Allah sifarsa ce kamar yadda ar-rahman take sifarsa haka kuma zancen da yake sifarsa an fahimta ko to malamai suka ce in kai rantsuwa da wannan rantsuwar yi sai ka sani cewa in za ka rantsa ka rantsa akan abin da yake daidai shine yake nuna ka girmama Allah ko ka girmama sifa daga cikin sifofin nasa da ka rantsa da ita amma rantsuwa da wani bawa daga cikin bayin Allah duk matsayinsa duk darajarsa bai halatta kamar Ka'aba kamar Annabi kamar mala'ika kamar sama kamar ƙasa duka waɗannan bayi ne na Allah ba za ka kalli mahimmancin da ƙasa take da shi ba ce duk abin da Allah halitta ga shi a akai ake ka ce yi girma al'amarin ƙasa gurin Allah ba ƙarami ne. ka ce ka da ƙasa haramun ne ko kalli girman sama da abubuwan da Allah ya zuba a cikinta na ban mamaki da iko ga wata ga rana ga taurari ga kaza ga kaza ka ce ka da sama haramun haka annabi haka ka'aba waɗanda duk ba a rantsuwa da su isa manzo yake cewa man kana halifan falyahlib billah aw wanda ya kasance zai rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya shu mana ya rantse da Allah kai tsaye wallahi tallahi in ko ba wannan ba sifa daga cikin sa kamar da muka ambata alquran misali ko warrahman da makamantan haka to wannan shine bayanin abin da ya shafi batun wannan tambaya tana fuska biyu fuska ɗaya ta halatta fuska ɗaya ba ta halatta sai kuma wannan yake cewa idan arne ya tsokane ka karama sai ya ce ya barka da Allah wai Allah zai saka masa to a tsarin addinin musulunci idan abin da ya yi maka din na tsokana da kace ya tsokane ka ya tabbata tsokana ce sai kai ma ka tsokane shi gwargwadon yadda ya tsokane ka baka wuce ba baka haure abin da ya maka na tsokanar ba to yana nan a matsayin cewar wanda ya muku ba daidai ba famani ita da alaikun ba a ta duwa alaihi bi mitli ma ta da alaikum wanda ya muku ba daidai ba ya wuce gona da iri akan ku ko ma ku yi masa gwargwadon yadda ya muku kakkoci shi shine adalci in ka so ramawa ke to akan haka in abin da kai masa bai wuce irin wanda ya maka ba sai ce ya baka da Allah a banza dan Allah baya zalunci kuma shi ya ba da damar a rama abin da aka yi maka na ba daidai ba daidai gwargwadon yadda aka yi sun haka ba ka ce ka bani da Allah ba zai amfana maka komai ba an fahimta ku amma in kasancewar abin da ya maka rabin wanda kai masa ne to cewar Allah zai saka masa ya baka da Allah za ta yi aiki a rabin da ka dora akan abin da kai masa so da kai ka sauka daga layin da Allah ya shata ma an fahimta ko to akan wannan zaluncin da kai akan wannan Allah zai saka musu dan yana ba musulmi ba zai hana Allah ya saka musu bai yarda da zalunci ba shi ubangiji ko akan bawon da yake bin sa ko wanda baya bin sa da ma da an fahimce to saboda haka idan abin da ya maka kayi masa daidai da yadda ya maka to wannan dan ya ce ya baka da Allah furta hakan da ya ba zai cutar da kai idan ku kasancewar kai masa ya fi abin da yi maka to yi ƙoƙari ka nemi ya yafe shi ne zaman lafiyar ko ba ka ba za a muku hukunci ka da shi wannan kuma yake cewa wai gaske ne annabi ya taɓa yi wa Allah laifi ko ya taɓa saba wa Allah kamar yadda ya ji wani mutum yana faɗa to abinda ya tabbata a sunna cewar su annabawa da manzanni na Allah subhanahu wata'ala Allah ya tsare su daga saba masa suna sane da gaske da gangan Allah ya tsare su daga wannan ba sa haka amma suna samun kansu wasu lokuta su yi abin da ake cewa khilaful aula sabanin abin da ya fi dacewa yana faruwa da su kuma da sun yi Allah yake an karar da su sai su sauka da kan abu ko su tuba da kansu misali Allah yake cewa afallahu anka lima azinta lahu Allah ya yafe maka me yasa kai musu izini ma'ana ba yi musu izini ne ya fi dacewa ba ka hana su izinin ne ya fi dacewa amma ka riga ka yi na riga na yafe maka kaga tun ba a gaya masa ma ka ce an yafe masa an fahimta haka kuma Allah yake cewa abasa wa tawalla an ja'ahul a'ama annabi ya ɗaura fuska ya juya wa makaho baya saboda ya zo masa yana ya muhammad sanar da ne abin da Allah ya sanar da kai shi kuma daidai lokacin manzo yana ganawa da gaggagaggan shugabannin ƙuraishawa cikin manya-manyan arnar lokaci sai ke ga waɗannan su karɓi addinin musulunci za a iya ciwo adadi mai yawa kuma musulunci zai samu ƙarfi da ƙwari sai bai saurari makahon can ba shi ne Allah ke gaya masa me masaniyar da yake da ita ne zama waɗannan ɗin za su gargaɗu ko ba za su gargaɗu ba bai sani ba za su musulunci ko ba za su bai sani ba wannan da ya zo yana cewa ba ni ba ni sanar da ni shi ne ya fi kamata a saurara mai nema da kansa ba wanda ake matallansa ba an fahimta sai zaman to khilaful aula ya faru da manzo an amma sai aka ankarar da shi ake gaya masa maza maza ga abin da ya faru ga kuma abin da ya kamata kai an fahimta to irin wannan ya faru da su kuma nan take Allah yake ga musu kaza gashi to kaga wannan ba abin zaka dauko kana ce ai ma annabawa ma suna sabawa Allah ba an fahimta da bambanci da kai da ka san ƙarya ce kuma ka shirga ko da bambanci da kasan cewar i eh, bai kamata a ce kaiwa babanka haka ko babanka haka ko kuma ɗanka haka ko kuma makwacin haka ba kuma kai kai an ce wani ya ce an yi din ai shi ma bawa ne ni ma bawa ne haka fa ake ko guda nawa to su irin wannan baya faruwa da su suna sanar cewa wannan abin ba shi ne abin da ya kamata a yi ba su yi ba sa yi kuma da sun yi wanda sabanin abin da ya fi dacewa nan da nan Allah zai ankar da su kuma su gyara an fahimci wannan yawwa to wannan shine abin da ke Allah ya sa mu dace na'am wani kuma yana abin da ke yi sai yana wani mai tambaya kan dakata na sani idan mutum ya yi gida sun yi zo masallaci lokaci da zan yi ba sannan kuma ya yi gida wani da halatta ba mutum ya haka wani mutum ya riga ya kakan kuma a gida kun yi zo masallaci in ya ne wani sai dai ya zama ba haka bane abin da ya faɗa saboda malamai abin da suke cewa ita tahiyatul masjid ibada ce mai sababi akwai abin da yake jawo ta manzo yake cewa idza dakhala ahadukum almasjid idan ɗayan ku ya shiga masallaci haka yace sharadi idan ɗayan ku ya shiga masallaci fala yajlis hatta yarka rak'atayn kada ya zauna har sai ya wa Allah raka'a biyu ka fahimta haka manzo ya faɗa sannan ita raka'atul fajr ibada ce da ake yin ta a gida dama an fi so kai a gida a gida manzo yake in yayi sai kuma ya ɗauki shingida na ɗan sakanni zuwa mintuna sai kuma ya fito sallar asuba to shi dama an fi so a yi ta a gida ta gida ce in ka ka ɗauko ta da gida ka kawo ta sai dan kana tunanin za ka rasa asuba sai kuma ka zo ka tarka ma riga limamin zuwa sai ka ce to bari yi ta ba laifin ka ta masallaci amma inda da za ka kai ta a gida a gida ake yin ta kaga ma ba gurin yin su ɗaya ba ka fahimta ko wannan dalilin ta in ka shiga masallaci kuma ga shi kashi ko ba a fara sallah ba to in yace ka zauna tunda kayar ka a talfaji ba za ka yi ba to kuma shi manzo yana ce wanda ya shiga masallaci kada ya zauna sai wa Allah a nan maganarsa ba ta saba ba ta saba to da aka fahimta da yake kai kuskure ce wannan ta ce da ita ta kamar mutumin da kafin a kira kiran sallah na biyu ya shigo masallaci zai iya yin ta a gida sannan ya taho masallacin ko kuwa ya yi mai idan har kafin a yi kiran sallah na biyu mu kaddara kai ladani ne kai kake zuwa kai kiran sallar farkon kuma kai na biyu ba a samar da guda biyu ba mai kiran farko daban mai kira na biyu daban duk kai kake yin duka biyu to ka zo kayi na farko lokacin asuba ba ta shiga ba lokacin yin kiran sallah na biyu bai yi ba kuma ita raka'atul fajr ba a yanta sai lokacin da aka yi kiran sallah na biyu kaga ba magana kayo raka'atul fajr a gida dan lokacin yin ta ba bai ba ka fahimta ko yawwa to wannan shine abin da ke yawwa kai ta ka tunda kai ne ladan kuma kai kake kiran farko kake kira na biyu raka'atul fajr din ka bayar da ka iya a masallaci zaka yi ka an fahimta ko yawwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na ilayk